Wahayin Yahaya Sura ta goma sha bakwai Sai ɗaya daga cikin mala'ikun nan bakwai masu tasoshin nan bakwai ya zo ya yi mini magana ya ce, Zo in nuna maka hukuncin da za a yi wa babbar karuwar nan, wadda take zaune a bisa ruwa mai yawa, wadda sarakunan duniya suka yi fasikanci da ita, wadda kuma mazaunan duniya suka jarabtu da yin fasikanci da ita. Sai ya ɗauke ni ya tafi da ni zuwa jeji. ruhu yana iza ni sai na ga wata mace a kan wata dabba jawur duk jikin dabbar sunayen saɓo ne tana kuma da kawuna bakwai da ƙafo goma matar kuwa tana saye da tufafi masu ruwan jar garura da kuma jawur ta ci ado da kayan zinariya da duwatsun alfarma da lu'u-lu'u tana riƙe da ƙoƙon zinariya a hannunta cike da abubuwan ƙyama da ƙazantar fasikancinta. a goshinta kuma an rubuta wani sunan asiri. Babila mai girma, uwar karuwai, uwar abubuwa masu ban kyama na duniya. Sai na ga matar ta bugu da jinin tsarkaka da kuma jinin mashaidan Yesu, da na ganta sai na yi mamaki kwarai da gaske, amma mala'ikan ya ce mini, Don me kake mamaki, zan buɗa maka asirin matar nan. da kuma na dabbar nan mai kawuna bakwai da ƙaho goma da take ɗauke da ita dabbar nan da ka gani wadda da take nan a yanzu kuwa ba ta za ta hawo ne daga ramin mahallaka ta je ta hallaka mazaunan duniya kuma waɗanda tun a farkon duniya ba a rubuta sunayensu a littafin rai ba za su yi mamakin ganin dabbar don da tana nan a yanzu ba ta za ta kuma dawo fahimtar wannan abu kuwa sai a game da hikima wato kawuna bakwai ɗin nan tuddai ne guda bakwai waɗanda matar take a zaune a kai har wayo kuma sarakuna ne guda bakwai waɗanda biyar daga cikinsu aka tuɓe ɗaya yana nan ɗayan bai zo ba tukuna sa'ad da ya zo kuwa lalle zamaninsa na lokaci kaɗan ne kawai dabbar da take nan da a yanzu kuwa bata, ita ce ta takwas daga cikin bakwai ɗin nan kuma ta fito za ta kuwa hallaka ƙahonin nan goma kuwa da ka gani sarakuna goma ne waɗanda ba a naɗa ba tukuna amma sa'a ɗaya tak za a ba su ikon yin mulki tare da dabbar waɗannan ra'ayinsu ɗaya ne za su kuma bai wa dabbar nan ikonsu da sarautarsu za su yi yaƙi da ɗan ragon ɗan ragon kuwa zai cinye su shi da waɗanda suke tare da shi kirayayyu zaɓaɓɓu amintattu domin shi ne Ubangijin iyayen giji. Sai mala'ikan nan ya ce mini, Ruwan nan da ka gani a inda karuwar nan take a zaune, jama'a ce iri-iri da taro masu yawa da al'umai da harsuna, ƙahonin nan goma kuma da ka gani, wato su da dabbar nan za su ƙi karuwar, su washe ta, su tsiraita ta, su ci namanta, su ƙone ta. domin Allah ya nufe su da zartar da nufinsa su zama masu ra'ayi ɗaya su bai wa dabbar nan mulkinsu har a cika maganar Allah matar nan da ka gani kuwa ita ce babban birnin da yake mulkin sarakunan duniya.